da ya rami zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar alhamis ranar goma sha uku ga watan zulqa'ida wato wata na goma sha ɗaya daga cikin watannin musulunci na hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai kuma rana take daidai da ranar talatin ga watan hudu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shida, in Allah Ta baraka wa ta'ala ya so ya yarda za mu ci gaba da gabatar da darasi a cikin fikihun malikiya daga inda muka dakata a darasi wanda na gabata a cikin littafin iziya ina ga za mu tashi farkon fasali ta da salatu ko ko mun yi shi na sujudu sahawi ko fasal sujudi sahawi kashi zamu tashi ko to alhamdulillah zamu tashi farkon fasali mai karantar da mu sujada ta rafkannuwa a nawa littafin dai yana shafi na ɗari da hudu a iziyar da ke hannuna shafi ɗari da hudu Allah ya mana jagora Malam ya ce fasulun to ga wani sabon aji wanda ya za mu shiga ciki a karantar da mu me za a karantar da mu cikin wannan ajin in mun shiga Shi shine sujudu sahawi wato sujada tarafkannuwa sujadu da ake yi idan an yi mantuwa an yi rage ko an yi ƙari a cikin al'amarin sallah kuma wace sallah musamman sallar farilla matsayin ita wannan sujada a shari'a farilla ce sunna ce mustahabbi ce to malam sai ya faɗi mana matsayinta ya ce matsayinta sunnatu sunna ce tana da matsayin sunna mai ƙarfi ina ne ake yin wannan sujada malam sai ya kwatanta mana yace ana yin ta ne linaƙasa sunnatan mu'akkada min sunani salati idan an tauye wata sunna mai ƙarfi daga cikin sunnonin sallah akwai sunna akwai mustahabbi dukkan sunna ne to in aka ce mustahabbi sunna ba mai ƙarfi ba aka ce sunna kur aka tsaya ana nufin sunna mu'akkada ma'ana sunna mai ƙarfi to duk in aka bar wata sunna mai ƙarfi to za a yi sujada ko dai a yi ƙabali ko a yi ba'adi duk in aka bar wata sunna mai ƙarfi za a yi sujada musamman za a yi kabali ne to su sunnonin nan ko kuma guraren ababen da ke sabbaba a yi sujada cikin sallah mana ya ce hiya samaniyatu ababe ne guda takwas ababe ne ƙirgaggu ƙididdigaggu guda takwas in ɗaya daga ciki ya faru to akwai maganar yin sujada kenan malam sai ya lissafo mana waɗannan ababen guda takwas ɗaya bayan ɗaya ba yana so ya ce in an yi kaza a yi ƙabali kaza a yi ba'adi ba a'a guraren da suke wajabta yin sujadar ba'adi ko ƙabali gurare ne guda takwas sai ya lissafo su ga sunan kamar haka na ɗaya ya ce shi ne ƙira'atu ma siwa umil karanta sura wacce ake karantawa bayan fatiha a sallolin azuhur raka'a biyu ta farko la'asar raka'a biyu ta farko magariba raka'a biyu ta farko isha'i raka'a biyu ta farko da dukkanin raka'o'in asubahi da dukkanin raka'o'in juma'a to ana karanta sura bayan fatiha to wannan suran ake karantawa idan aka batta ba a karanta ba tana sabbaba sai an yi sujada kafin sallama duk da anan malam bayanin so ya faɗi mana inda ake sujudin bane ba yana so ya lissafa muna ababen da ke sabbaba yin sujadan ne to kin karanta sura ko kasa karanta sura bayan an karanta fatiha bisa mantuwa yana sabbaba a yi sujada zai fassara mana wacce ake nan gaba amma kafin mu kai kai ana yin sujada ne kafin ayi sallama in an bar karatun sura domin karatun surar nan sunna ce mai ƙarfi tsayuwa domin karatun surar nan sunna ce mai ƙarfi kaga an bar sunnoni har guda biyu an jero sunnoni har guda biyu waɗanda ba a yi su ba kaga an yi rage kenan saboda haka za a yi sujada kafin a yi sallama guri na biyu wal jaharu Shi ne bayyanawa inda ya kamata a bayyana karatu kamar sallar magariba raka'o'i biyu na farko kamar isha'i raka'o'i biyu na farko kamar dukkanin sallar asubahi ana bayyana karatu ne to sai mutum bai bayyana ba rashin bayyana wannan ya sababa mai zai yi sujada wace sujada zai a nan gurin saboda bai bayyana ba zai yi sujada ne ƙabali kafin a yi sallama domin rage domin ya yi rage ne ya kamata ya bayyana sai ya asirta wanda ya yi asirta inda ake bayyana ya yi rage da haka zai yi sujada kafin kafin a yi sallama guri da uku mana ya ce wal israru asirtawa inda ya kamata a bayyana kamar raka'o'i biyu na farko na sallar magariba raka'o'i biyu na farko na sallar isha'i da dukkanin sallar asubahi da sallar juma'a nan ana bayyana karatu ne to sai mutum ya asirta to wannan asirtawa da ya ta sababa mai zai yi sujada ila sujudu zai yi anan kuma ma'ana zai yi ba'adi domin ƙari ne inda ya kamata mutum ya asirta sai ya bayyana to ya yi ƙari saboda haka zai yi sujada ne bayan an gama sallama bayan ya yi sallama ba kenan wannan kenan guri na gaba shine malam ya ce wa hamidi da cewa sami Allahu liman hamida ana cewa hamid ana cewa sami ko a ce ta Hamidi ko ta sami'i bi ma'ana wahid idda ana nufin faɗar wannan kalma sami Allahu liman hamida wacce liman yakan faɗa ma musu ce rabbana wa lakal ko kuma mai sallah shi kadai yace sami Allahu liman hamida kuma yace rabbana wa lakal hamd shi kadai din to wannan sami Allahu liman hamidahu din sunna ce amma sai in ta kai biyu domin sunna ce gairu muakkada in ta kai biyu to suna sababa za a yi sujada in mutum ya bar guda biyu to zai yi me zai yi sujada wata sujada zai yi zai yi sujada ne kabali kafin a yi sallama amma rabbana walakal hamdu shi kuma wannan mustahabbi ne in mutum ya bar shi duka ma bai ce ko ɗaya ba babu kabli babu ba'ad akan shi amma sami Allahu liman hamida din shine tahmidi ko kuma tasmi'i to shi in ya kai guda biyu ko fiye da biyu yana sabbaba ayi sujada kafin ayi sallama qabli guri na gaba daga cikin gurare guda takwas waɗanda in aka bar su suna sabbaba ayi sujada malam ya ce wa tashahhudul awwalu tahiyyan nan ta farko in mutum bai yi tahiyar farko ba to wajibi ne ko kuma sunna ne zai yi sujada kafin ya yi sallama yana sababa yin sujada sujada da ake kuma ana yin kabali ne kafin a yi sallama kafin a yi sallama domin mai domin ita karanta tahiyar kanta a tahiyatu lillah a zakiyatu lillah sunna ce cikin sallah sannan zama domin karanta tahiyar nan ma wata sunna ce ga duk wanda bai tahiya ba sunnoni biyu kenan ya bari ya ba sunnar karanta tahiyar ya ba sunnar zama domin karanta tahiyar saboda haka ya ba sunnoni biyu aka sabbaba mai su yayi sujada wace zai yi kabali zai ko ba adi a'a zai yi kabali ne ma'ana zai yi sujada kafin sallama ba sai bayan sallama ba da haka malam ya ce wajjulusul awwalu lahu da zaman farko wanda ake domin a yi tahiya ɗin nan to su ne dai duk kusan magana ɗaya ce malam ya raba mana biyu domin sai an zauna zaman farko ɗin nan ake yin tahiyar in an zauna ne ake yin tahiyar da mutum zai zauna ya shiru bai yi tahiyar ba to ya yi zama bai yi tahiya ba ya yi sunna ɗaya bai yi ɗaya ba amma kuma ai babu yadda za a yi mutum ya yi ta hiyar ma ba kuma tare da ya zauna ba sai dai inda ga tsaye zai yi ta to sun haɗin guda biyan da zaman da ta hiyar dukkaninsu sunnoni ne in mutum ya basu ya basu sunna guda biyu saboda haka kenan zai yi sujada kafin a yi sallama da haka in mutum ya zo wajen sallah mai raka'a hudu ko uku da ya raka'a biyu maimakon ya zauna sai ya manta kurin sai ya miƙe to ya ci gaba da sallar shi kada ya dawo ya zauna ya ci gaba in har ya riga ya miƙe to kurin abin da ya fi ya ci gaba ya kawo raka'a ta uku in mai raka'a hudu ce kada ya zauna a ta ukun ma ya ƙara ya kawo ta hudun in ya zauna ya tahiya sai ya sujida kafin ya yi sallama madadin wancan zama da bai yi ba daga nan sai ya sallame sallar shi ta yi an fahimta in ko bayan ya miƙe ya tuna bai yi zaman nan ba kuma sai ya dawo ya zauna duk da haka da sallah bata ta ɓace ba sai ya tahiye shi in ya gama sai ya tashi ya kawo raka'a ta uku ya kawo raka'a ta hudu wancan zaman wanda da in ba da bai koma yayi shi ba zai sanya ya sujada kafin sallama to yanzu ya dawo ya yi shi kaga ya kubuta kenan amma kuma miƙewar shi da dawowar shi kuma ya zamo ƙari wannan kuma sai ya sababa zai yi sujada ba'adi bayan ya gama sallama sai kuma ya sujada ba'adi domin ya yi ƙari an fahimci wannan ko inda ya miƙe nan daga raka'a ta biyu bai dawo ba kurin ya ci gaba to zai yi sujada kafin sallama in ko bayan ya riga ya gama miƙewa ya kuma tuna sai ya dawo ya zauna ya tahiyar har yanzu sallah tana nan sai dai sujjada ce ta canza maudu'i sujjada ta canza position maimakon a yi ta kafin sallama yanzu za a yi ta ne bayan sallama an gane bambanci Allah ya taimake mu to wannan kenan malam ya wa tashahhudul akiru wa haka tahiya ta ƙarshe mutum yana zama kurin sai ya sallame to ita ma in bai yi wannan tahiya ba babu shakka zai yi sujada kamar dai waccan ne zai yi sujada ne kafin sallama zai yi sujada kafin sallama shi zama na ƙarshe ɗin nan akwai wani ɓangare na shi sunna ne akwai wani ɓangare na shi farilla ne zaman nan wanda ake sallama a cike shi to idan an zauna kafin a yi sallamar ai sai an karanta tahiya tukunna an gama tahiya an yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ma da waɗansu addu''i da an ƙara to duk wannan tun daga karatun tahiyar da zaman duk cikin sunna ake a cikin wannan zama ne kuma ake yin sallama daga daidai lokacin da aka fara sallama zuwa ƙarshen gama sallama to shi kuma wannan zaman farilla ne daidai waɗannan 'yan sakan sakan ɗin su kuma farilla ne daga sanda mai sallah ya ce har zuwa ya ce salamu alaikum wa rahmatullah har zuwa ƙarshen sallama ko sakan nawa za a ɗauka cikin wannan adadi to wannan sakan sakan ɗin su kuma farilla ne an ɗan fahimta kaɗan allah ya taimake mu to wannan kenan saboda haka zama na biyu in an bar shi ba a yi haga zaman an bakar ta tahiya saboda haka an yi rage an yi rage za a yi sujada kafin sallama to waɗannan su gurare guda takwas waɗanda malam ya ce su ne suke sabbaba yin sujada in an bar ɗaya daga cikinsu Tumul shi maganar sujada ɗin nan in an yi rage duk abin da aka rage cikin sallah matuƙar abin nan ba farilla ba ne matuƙar abin nan ba mustahabbi ba ne to za a yi sujada ne kafin sallama kafin sallama in ku an yi ƙari abin nan da aka ƙara ko da farilla ce aka ƙara to kuma za a yi sujada ne bayan sallama wajen ragi in aka rage farilla to babu maganar sujada yawa gyara za a yi ta wata sigar in ba zai gyaru ba a sake sallah in farilla ce shi ne karshen da malam zai mana gaba Shi malam ya ce wala su su na ta gairu mu'akkada babu sujada in mutum ya bar sunna wacce take sunnan nan ba mai ƙarfi ba kamar wace ka takabir wahidati gaira takabiratul ihrami kamar kabbara ɗaya can dama mun ce kabbara sai ta kai biyu sannan suka zama masu ƙarfi take zama sunna mai ƙarfi amma kabbara ɗaya in dai ba kabbara harama ba ce kabbara ta duka zuwa ruku'u ko kabbara tafiya zuwa sujada ko kabbara tasowa daga sujada irin waɗannan kabbar bari in aka bar guda ɗaya ba a yi ta ba to mutum ba zai kable ba ba zai ba adi ba kuma sallar shi ta yi amma in sun kai biyu to sai ya yi sujada kafin sallama sai ya yi kabali in sun kai biyu in ko ba su kai biyu ba to ba za a yi ba mu lura kabbar bari na cikin sallah banda kabbara farko wacce ake ce ma kabbara harama ita wannan farilla ce ita kaɗai ɗinta farilla ce in aka batta to kwata-kwata sallah ta ɓaci in ita ce aka samu ta tasgaro ina fata mun gane sannan malam ya ce mutum ba zai yi sujada ba wala tarki farilati in mutum ya ban mustahabbi a cikin sallah to ba zai yi sujada ba kamar me kenan kalkonot kamar alkonot fi subhi wacce ake cikin sirrin asubahi ko ma ko cikin wace sallah dan abu alkonot ba a yi ba babu qabli babu ba'adi an gane kamar ɗaukaka hannu lokacin kabbara harama ɗaga hannu wannan haka da ake yi to wannan ɗaga hannun mustahabi ne mutum ya yi kabbara harama shi amma bai ɗaga hannu ba babu ƙabli babu ba'adi to da sauran ire-iren waɗannan kamar yin addu'a bayan ya gama tahiya ta ƙarshe kafin sallama sai bai yi addu'ar ba kurin yana gama tahiya sai ya sallame babu kabli babu ba'adi duk mustahabbai ne malam ya ce fa’in in da lahoma in mutum din ya bin mustahabbi sai ya da kabli ko ba'adi baɗalar salatu hutu sallar shi ta ɓaci malamai suka ce dan me sallar ta ɓace mafi shaharar magana dan ya nuna bai san sallar ba bai san abin da yake ba can ko bayan mun karanto wata magana ko mutumin da ya zo da sallah yanda take da cikakkun sharuɗanta da cikakkun ƙa'idojinta amma bai iya bambanta me ya farilla ya sunna menene mustahabbi a ciki bai iya bambantawa mafi yawan malamai suka ce sallar shi ce sai dai in ya kwaikwayo ta ne ya riko ta daga wajen wani malami to wannan babu laifi in yana kan hanyar neman sanin to shi haga wanda bai san me mustahabbi ba bai iya bambanta mustahabbi da farilla bai iya bambanta mustahabbi da sunna bai iya bambanta sunna da farilla to sallar shi ta ɓaci da haka ne suka ce kenan wanda har yau mustahabbi sujada ya nuna bai san sallar ba baɗalar salatuhu sallar shi ta baci wala li faridatin haka nan kuma ba a sujadar rafkannuwa idan mutum ya bar farilla cikin farillan sallah kamar me kattakabitul ihrami kamar kabbara harama sai mutum bai kabbara harama ba to nan babu wata sujada da zai iya gyara wannan abin da zai yi kurin in ya gama raka'a ɗaya ba kabbara harama to idan ya tashi raka'a ta biyu sai ya kabbara harama sai ya da waccan ta farko ya sai ya ɗauka yanzu ya fara sallah sai ya ɗauka yanzu ne ya fara sallah kamar ruku'u a wata raka'a sai mutum bai yi ruku'u ba barin ruku'u mutum ba zai yi wata sujada ba wacce za ta gyara mai sallah, sai dai sai ya kansilin ɗin wannan raka'ar wacce bai marku'u ba kamar sujuda an gani kamar karatun fatiha wata raka'a ba a karanta mata fatiha ba kurin sura ya karanta ya ci gaba to kudin abin da zai yi in bai gama sallar ba sai ya kansilin ɗin wannan raka'ar sai ya zo da wata a madadinta in a raka'a ta farko ce haka ta faru to sai ya ɗauki raka'a ta biyu yanzu ita ce ta farko sai ya ƙaru wata ta zamo masu kallo suna ga raka'a uku shi kuma a wajen shi biye kaga zai gama sallar in mai raka'a hudu ce in suna ganin ya yayi raka'a biyar amma shi hudu domin ya yi kansilin ɗin ɗaya daga cikin raka raka'o'i wacce ba a yi ba farilla ba to sababin wannan kansil da ya na wannan raka'a ya yi ƙari sai ya sujuda ba'adi in ya gama sallar shi kwata-kwata sai ya sujuda ina fata ana biye Allah ya taimake mu malam ya lissafo muna ya kakkange muna inna ba a yin sujada duk inda aka ban mustahabbi ba a sujada ba komai kuma sallah ta yi ko da da gangan aka bar shi duk inda aka bar farilla to ba a sujada gyara ake in ba a gama sallar ba in ko an gama sallar haka ta faru to sallah ta ɓaci ne kwata-kwata ashe kadai inda ake yin sujada in aka bar sunna inna aka bar sunna wajen bari in aka bar sunna nan kadai ake yin sujada ita ma sunnar sai ta kai guda biyu ko kuma sunna ce mai ƙarfi kamar bayyanawa da asirtawa su kadai ake jada, su kadai ake jada wacce ake kafin sallama sai an ba sunna aƙalla sunna guda biyu ko kuma bayyanawa da asirtawa sunnoni masu ƙarfi to nan ne ake sujada kafin sallama amma sujada bayan sallama sujada bayan sallama to ita wannan ko farilla aka ƙara ita ana yin ta in an yi ƙari idan an yi ƙari in an yi ƙari to wannan kofar da aka ƙara to za a yi sujada bayan sallama za mu kai kan karatun sha Allah nan gaba kaɗan Allah ya taimake mu alaikum Salam. ban je ba ya bar sallah salatun nabi sallallahu alaihi wasallam cikin sallah sai ya bari bai yi ba yawa malam yace zai yi sujada haka ne a'a ba za a yi sujada ba inda an yi tahiyar an fahimci wannan ko eh ba za a yi sujada ba tahiya ta ƙarshe bayan an gama tahiya aka yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to malam yace yana gama tahiyar sai ya sallame bi wannan salati ba za a yi sujada ba za a yi ba Allah ya taimake mu hmm. na'am malam yace aw li ziyadati qawlin ghayr mubdil li salati hakanan ana yin sujada ta ba'adi in mutum ya ƙara wani abu na magana a cikin sallah maganan nan wacce take ba mai ɓata sallah ba sannan kuma ba tan gyaran sallah ba an fahimta yawwa kamar me yace kala kalami qalilan kamar magana ‘yan kaɗan sahawal bisa mantuwa bisa rafkannuwa yana cikin sallah aka ce wane ya ce na'am sai tuna ashe sallah yake shi kenan sai ya ci gaba da sallah shi inda mantuwa ya wacce amsawa ƙarshe sai ya sujuda ba'adi wannan na'am ɗin shi ta zamo ƙari a cikin sallah duk da magana ce ba jinsin sallah ba amma tunda da mantuwa ne to ta zamo ƙari sai ya mata sujada bayan sallama in magana ba ta yi yawa ba in ko magana ta yi yawa fa da aka kira shi ya amsa aka da aka yi surutu aka yi labari tuko sannan ya tuna ashe sallah yake wannan kuma sallah ta ɓaci a sallah ta ɓaci domin har ya manta ma me yake kenan rabkano ta yi yawa rafkannuwar tashi ta yi yawa Allah ya kyauta in ko maganar nan ta gyaran sallah ce to ita ko bata bata sallah ba in maganar ta gyaran sallah ce kamar da muka ɗan yi bayani baya liman ne ya zo ya nemi ku limanci a raka'a wata raka'a sai ya sujada ɗaya maimakon ya ƙaro ta biyu sai bai ƙaro ta biyu ba sai ya miƙe zai ci gaba da wata raka'ar haka nan in kun mai tasbihi ta yi ce. didi ina ka sami irin wannan an yi tasbihi liman bai gane me ya faru ba to ya halatta ya iya magana tambayi mamu me ya faru ne a ce ai kaza ne matukan labarin bai yi yawa ba ba ai hayaniya ba ba ai ja'in ja ba in magana ce kaɗan ta gyaran sallar shi kenan sai a gyara a ci gaba da sallah an fahimci wannan ko Allah ya taimake mutu a wancan ma babu wata sujada kai in ta gyaran sallah ce nan ana magana inda mantuwa ne da mantuwa sai aka yi magana ɗan kaɗan ba ta yi yawa ba, to za a yi sujada ba adi. Aw ilin, gairi mubadilin ko ko mutum ya ƙara wani aiki cikin sallah wanda aikin nan bai kai aikin da zai ɓata sallah ba, ba kuma aiki ne na gyaran sallar ba. to nan ma malaman suka ce zai yi sujada ba'adi yace kan ziyadati raka'atin fi ruba'iyya sahawan kamar mutum ya ƙara raka'a ɗaya a sallah mai raka'a hudu bisa mantuwa ya manta sai ya raka'a biyar shi ko hudu zai yi a zuhur ce sai ya mata raka'a biyar la'asar ce ya mata raka'a biyar ko isha'i ce ya mata raka'a biyar bisa mantuwa to nan zai yi sujada bayan sallama zai yi sujada ba'adi bayan ya sallama kai ko ya kai raka'a biyu zai yi sujada nan bayan sallama kai ko ya kai raka'a uku in dai sallar na raka'a hudu ce zai yi mata sujada bayan sallama amma in mutum ya yi ƙara raka'a hudu a sallah mai raka'a hudu to sallah ta ɓaci rafkanar ta yi yawa shagala ta yi yawa ya fita daga hayyace shi ya fita daga da'irar abin da yake ciki haka in sallah ce mai raka'a biyu kamar asuba ya ƙaro mata raka'a biyu to nan ma rafkano ta yi yawa in dai mutum ya ƙara yawan adadin raka'o'in sallah ya ƙaro adadin wa'in raka'o'i da mantuwa to sallah ta ɓaci in ku ba su kai haka ba to sai ya sujada bayan ya yi sallama sai ya sujada bayan ya yi sallama na'am malam ya ce wal in sarafi ƙaribe mina Salatu sahawan haka mutum ya ɗan juya daga sallar shi amma nan kusa da mantuwa ya zo ta hiyar ƙarshe. da ya gama ta hiyar, maimakon ya sallame sai bai sallame ba kurin sai jiwa ya kalli kudu ko ya kalli arewa ya kama tasbihi an fahimci wannan ko sai ya tuna ah ai ban yi sallama ba to yanzu kurin sai ya koma ya kalli alƙibla sai ya sallame to idan ya sallame sai ya sujada bayan sallama wannan dan juyawan da da dawo ya zamo ƙari a cikin al'amarin sallashi ya zamo yayi ƙari in dan kaɗan ne amma inda ya juyar nan har ya gama tasbihi har ya tashi ya shuru takalman shi ya fita sai ya gane ashe ban yi sallama ba to na fasalla ce ta baci ga baki ɗaya in lokaci ma'ana an yayi su aikace aikace da yawa ko kuma juya da zai ya ɗaya ta lazimi shi aka dajen tarbi aka samu kusan minti goma sannan ya tuna yau ai ban yi sallama ba to nan ma sallah ta baci da haka in ya kasance karibi na kusa ne ya juya ta kusa ce ‘yan sakan sakan ne ko ‘yan mintoci bai wuce minti biyu minti uku ba sai ya tuna bai sallame ba to yanzu kurin sai ya juyo ya kalli alƙibla sai ya sallame ko da ya kai ga tashi ne ya tashi bai riga fita daga masallaci ba sai ya tuna ah ashe ban yi sallama ba to sai ya koma ya zauna ba lallai ya koma can inda ya sallar ba ko da ya bar gurin ne sai ya zauna ya fuskanci alƙibla sai ya sallame daga nan sai ya sujuda bayan ya yi sallama ya sujuda guda biyu bayan ya yi sallama ina fata mun gane Allah taimake mu to idan mala ya faɗe mana ababen da ke sabbaba sujada kafin sallama ya kuma faɗe mana ababen da ke sabbaba sujada bayan sallama sujada bayan sallama dan yi hakuri da Allah dan sha ruwa na'am sai malam ce wa muhallu sujudi sahawi gurin da ake yin sujida ta rafkannuwa muktalifun ya saba da juna gurare ne guda biyu akwai wacce ake kafin sallama akwai wacce ake bayan sallama kamar yadda muka ji cikin karatun mai zama na yi mana taɓa waɗannan ɓangarori to ne malam dan ya taƙaita mana abin don mu fahimci abin da kyau sai ya zo mana da su a taƙaice ta yadda in muka riƙe wannan to mun riƙe formula ta karatun ga baki ɗaya sai ya ce fa ziyadatu faqat duk in aka yi ƙari a cikin sallah ƙarin nan ko da farilla aka ƙara ko da ya kai raka'a ɗaya cikakka aka ƙara kai ko da ya kai raka'a biyu in dai ƙari ne a cikin sallah to ya sujudu laha ba'da salami za a yi sujuda ne bayan sallama za a yi sujuda bayan sallama in ka ƙara abin da yake matsayin farilla kamar mutum ya ƙara raka'a ɗaya ko ko mutum ya ƙara fatiha a wata raka'a ya kanta fatiha sau biyu fatiha banda sura ko ya wata sallar abin da ruku'u biyu wata raka'a ya mata ruku'u biyu ko ya sujada uku a wata raka'a a ga duk wannan ƙari ne ababen aka ƙara ɗin nan ko farilla ne to zai yi sujada ne bayan sallama amma in an ƙara wani ba'ari na sunna to nan ko babu sujada misali kamar mutum ya karanta sura sau biyu ya karanta fatiha sau ɗaya lafiya lau ya karanta alamtara kai fafa alar buka har ya kai ƙarshe kuma ya ƙara maimaita ta dai kaga ya karanta sura sau biyu wannan ba zai sa ya sujada ba saboda abin da ya ƙarin sunna ce ba farilla ba ce an fahimci wannan ko to in ya tahiya biyu fa da tahiya sunna ce yi tahiya yana sane kuma sai ya ƙara wata tahiya ko kuma da mantuwa sai ya ƙara maimaita wata tahiyar wasu suka ce zai yi sujada wasu suka ce ba zai yi ba an fahimci wannan ko dan ana nufin duk da mantuwa na'am nan da ya ce fa ziyadatu idan aka yi ƙari faqat ƙari kurin akai. yi ya sujudu laha ba'da salami za a yi sujida bayan sallama wannan ƙasu faƙat idan kuma aka yi rage ragin nan fa in aka rage sunna aƙalla biyu ko abin da ya fi biyu banda in aka rage farilla banda in aka rage mustahabbi wajen shi rage an gane to nan za a yi sujida kafin sallama awin naqasu wa ziyadatu ko kuma a cikin sallah ɗaya an yi rage kuma an yi ƙari duk cikin sallah ɗaya ya yi raka'a biyu maimakon ya zauna ya tahiya ta tsakiya ɗin nan sai ya manta sai ya miƙe kaga ya rage tahiya da ya kawo raka'a ta uku ya kawo raka'a ta hudu maimakon kuma to ya zauna a nan ya gama sai ya ƙara mantawa sai ya wuce kuma ya ƙaro ta biyar ta cikin sallah ɗaya ya yi rage ya yi ƙare sallah tana na har yanzu gyara za a yi to ya za a yi gyaran ya sujudu ma qabala salami kurin sai ya da kafin sallama in an yi ragi an yi ƙari to ɓangaren ragi ya yi rinjaye ba za a ci a sujudu guda biyu ba ba za a yi kafin sallama kuma a yi bayan sallama a'a sai a kurin kafin sallama shi kenan an gama saboda sauƙin musulunci Allah ya taimake mu in mu rike wannan duk inda aka yi ƙari musamman aka ƙara abin da yake farilla ne za a yi sujada bayan sallama duk inda aka yi ragi abin da aka rage nan sunnoni ne to za a yi sujada kafin sallama in kuma aka yi ragi aka yi ƙari to za a yi sujada kafin sallama an rike fomalar karatun gabaki ɗaya shi an gane wannan ko Allah ya taimake mu na ban ji ba yau wa man fasada wa man na ƙasa wa zada haka ne Allah ya taimake mu to sai malam kuma ya sifanta muna sifar yadda ake sujadan nan shin guda ɗaya ake yi ko guda biyu gashi nan malam zai faɗi mana yace wa sifatuhu siffar yadda ake ita wannan sujada ne sujadu ne ake yi guda biyu yanda ka saba sujada da cikin sallah da irin tasbihan da ake cikin sujada duk zaka iya yi a cikin wa'annan sujadu guda biyu ka yi ta farko ka dawo ka zauna sannan ka ƙara ta biyu yukabbiru lahuma fi ibtida'ihima ana yin kabbara lokacin fara su in za a sujada za ka tafi ne da Allahu akbar ka tafi zuwa sujadan nan ka taso kuma da Allahu akbar ka dawo ka zauna ka ƙara kuma Allahu akbar ka tafi sujada ta biyu ka taso da Allahu akbar kuma ka taso ka zauna ana kabbar bari duk da za a fara waɗannan sujudu guda biyu an fahimci wannan ko warrafa'u huma ana yin kabbara lokacin tafiya da lokacin ɗaukakowa da ana kabbara kamar yadda muka siffanta yanzu malam ya ce in sujada ce kafin sallama kabali in sujada ce kabali ya ce wa ta shahuda fila kabali in sujada ce qablatu ana ƙara maimaita tahiya, sai an gama da dama za a yi ta idan aka gama tahiya aka yi sujudu guda biyu sai a ƙara maimaita tahiya sannan sai a sallame sun mai sallam sannan sai a sallame amma in ba a ji ce bayan an yi sallama ne aka yi wa'ina sujudu guda biyu to ba a ƙara maimaita tahiya ga haɗan bakin malamai da an zauna kuma sai a sallame kun fahimci wannan amma in kabali ce ana ƙara maimaita tahiya ga fahimtar malaman malikiya wasu ko malamai suka ce duka da kabali da ba'adin ba a maimaita tahiya da an gama sujjin nan kurin sai a sallame amma dai ba'ari mai tsoka ba'ari mai kauri daga cikin mazhabar malikiya sun ce ita kabali ana ƙara maimaita mata tahiya sannan a yi sallama amma ba di ba sai an ƙara maimaita tahiya ba da an gama sai a sallame Allah taimake mu to mun ji yayi mana bayani dalla dalla kan abin da shafi sujada to wane ne yake sujadan nan ko da mai sallah in yi samu rakkanu akwai sujada yace a'a akwai inda aka toge ban da su ya ce fa'insa halama amumu kalfal imami idan mamu wanda yake koyi da liman sai ya rafkana a bayan liman an zo inna za a zauna ne a yi tahiya ta tsakiya ana zama shi ma mu sai ya miƙe da ya miƙe sai ga kowa zaune sai ya dawo shi ma ya zauna ga shi ya yi ƙari shi kaɗai a cikin sallar ya miƙe ba inda ya kamata a miƙe ba an gane wannan ko ko an yi sajada biyu an za a miƙe zuwa raka'a ta gaba shi sai tsamman su sujada za a ƙara sai ya ƙara wata sujada ta uku sai ga shi kaɗai ya tafi to kuma dai ya aka ya faru mamu sai ya samu ƙari ko rage in dai yana tare da liman mamu ba masabuki ba mamu to in ya samu matsala inda ya kamata inda shi kaɗai ne sai sujada to in yi irin wannan matsalar bayan liman ya hamiluhu anhu liman ya ɗauke mai ba sai ya sujada ba amma in masabuki ne da ya zo aka ƙara sallah tare da liman ya tashi ciko abinda ya rage mai to a can ya nuwan shi to can ba ruwan liman da shi in kabil ta kama shi zai yi kabalin shi in ba'adi ta kama shi zai yi ba'adin shi in ya kasance masabuki ne ya tashi wajen ciko sallah ne amma in dai bayan liman yake yana tare da liman ne to duk wata rafkannuwa da ya samu liman ya ɗauke mai an gane wannan ko ba sai ya yi ƙabli ko ba adi ba wayal lazimul ma'amuma sahau sahau imami idan kuma liman ya samu rafkannuwa shi ma mu biyar rafkana ba ma mu lafiya lau an zo gurin zama shi ma mu ya zauna liman ya miƙe ko an zo wajen sujadu liman ya sujada uku amma shi ma mu biye aka mai tasbihi ya ci gaba haga liman ne ya rafkana ma mu ba abin da ya shafe shi da haka in liman zai yi sujada to talizimci mamu shi ma sai ya raka liman shi ma ta hau kanshi sai ya raka liman ko da shi bai samu matsalar rabkannuwa ba liman ne ya rabkana bari ma dai ku ƙarjin bayani ya ce wa illam ya saha ma'ahu ko da shi mamun nan bai yi sahawu ba bai rabkana ba wala hara da sahawahu kai ko da bai nan ma liman ya rabkana misali an zo sallar azhar a raka'a farko liman sai bai karanta sura ba ya karanta fatiha bai yi sura ba aka yi ruku'u kaga an bar sura na za ta sabbaba za a yi sujada kafin sallama to shi lokacin bai zo masallacin ba shi sai wajen raka'a ta uku ya zo ko raka'a ta hudu ma sannan ya shigo masallacin ya samu raka'a biyu tare da liman ana gamawa sai ya ga liman zai yi sujada ba a kabale to wajibi ne shi ma sai ya bi liman din a yi kabalin duk da sanda sujada ta samu shi bena nan bar shi aka rafkan ba duk da haka in za a yi kabali zai bi liman a yi kabali in ko ba a ga liman ya yi to ba zai bi liman a yi ba a ba sai ya gama ciko abin da ya rage mai tukunna sannan sai shi ma ya ba'adin daga baya in liman ya gama an fahimta kamar yadda muke misalatawa kullum sallah kamar mota ce mota da direba liman shine direban sallah shine direban mota yanzu aka cika mota da fasinja mutum 20 ko 18 in mace mutum 18 ce direba ɗaya ke tuka motar haka ne ko ba haka ba in dukkanin fasinjojin nan suka yi gyangyaɗe kai suka ta share bacci amma shi direba bai yi bacci ba mota za ta ci gaba da tafiya ko za a faɗi in Allah ya so za a ci gaba da tafiya ɗoɗar kowa ma ya ta bacci shi matuƙar direba bai yi bacci ba mota tana kan layi tana kan hanya in Allah ya so za a sauka lafiya to sai a ce dukkanin fasinjojin nan idan su kar ba wanda ya bacci direba ne kaɗai ya bacci a cikin motar a kuke tsammani kuma a mota haizu tana kan layi tana kan titi to ashe kun ga kenan in ana tafiya idan dukkanin mamu suka yi sahau suka rafkana matuƙan neman bai rafkana ba to sallah tana kan layi sallah tana nan dodar tana tafiya in dukkan mamu kowa ya rafkanuwa liman ne kadai bai yi ba ba kauli ba ba ade domin direba yana nan daram idan ko ya kasance liman ya samu rafkannuwa sauran fasinja ne ba wanda ya rafkana to rashin rafkana su tashi duk ta ja musu ina fata an gane domin direba ya samu matsala saboda haka ma musu ma abin ya shafe su Allah ya taimake mu to wannan a fahimtar malamin iziya su ne hukunce-hukunce na sujudar rafkannuwa muna fata Allah ya taimake mu abin makaranta daidai Allah ka ba mu ladan shi wani muka kuskure kuma Allah ka yafe na sai fasali na gaba tunda sauran lokaci sai wani aji mun gama da wannan ajin za mu shiga sabon aji za a yi mana canjin aji to kuma ga lokaci ya taho eh sabon ajin da za mu shiga shi ne zai karta da mu kuma sallar jam'i hukunce-hukuncen sallar jam'i an gane wannan ko ya take ita sallar jam'i ɗin nan menene sharaɗa da hukunce hukuncin samun sallar jam'i wane ne ya sami jam'i wane ne bai samu ba shi ne za mu je a fasali na gaba insha Allah duk daga lokaci ya yi amma kafin nan mu sani shi sallar jam'i din, akwai ikhtilafi na malamai wasu suka ce farilla ne wasu kuma suka ce sunna ce bayan sallar ba zuwa jam'i din. an gane wannan ko wai suka ce farilla ne suna da hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ciki akwai inda manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wa sallam na himmatu in sa a kira sallah idan aka zo a tsaye da sallah a yi ƙama in sa wani in ce wa mutane limanci ni kuma in duba in gadawa da waye ba su zo masallaci ba in tafi da waɗansu mutane mu je mu ƙoƙƙona jinsu kaga wannan ya nuna buƙatuwar a zo jam'i abin da zai sa a je a ƙona gidan ta a ƙona dukiyar shi don bai yi shi ba kaga abu ne mai ƙarfi yana da ƙarfi suka ce to wannan ya nuna sallar jam'in nan farilla ce wajibi ne a zo sallar jam'i daga ciki akwai inda manzan Allah sallarsa muke cewa inda ɗayanku ya san zai samu wata karfata ne wata nama ne mai daɗi da zai kema sallar jam'i kwada da rarrafe ne saboda haka ku taho wajen sallar jam'i daga cikin hadisan akwai makaho wanda bai gani ce ya manzan Allah ba na gani ba na da ɗan jagora garin madina gari ne mai yawan ramuka na samu in yi sallata a gida manzan Allah ya ce me kana jin kiran sallah daga gidanka ya ce ƙwarai ku ya ce to ka amsa kira ka taho kuran kun ga irin waɗannan sun nuna jami'i abu ne mai mahimmancin gaske sun kafa eh, hujjoji da irin waɗannan hadisai cewa farilla ne wasu ko suka ce a'a halartar salar jam'in nan sunna ne eh, sunna ce mai ƙarfi domin ko cikin wancan hadisin manzon Allah da ya ce mu duba waɗanda ba su zo sallar jam'i ba mu ji a ƙoƙo da gidaddaje su kaga kenan shi manzon Allah ba zai tsaya a yi jam'in da shi ba waɗanda zai ɗiba ya tafi da su ba su tsaya a yi jam'in da su ba inda farilla ne manzon Allah ba zai bar farilla ba ya tafi wani aiki kuma an fahimci wannan ko suka ce saboda haka sunna ce za dai mu ji wannan in Allah ya kai mu satin sama da fahimtar malamai akan wannan da haka za mu dakata a nan sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna raye zuwa sati na sama sai mu ɗora mu ji sallar jam'i da falalar sallar jam'i ɗin Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa abin makaranta daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ta wata ta'ala ka sa albarka ga rayuwar mu Allah ka sa albarka a rayuwar mu yan uwa akwai bar addu'a ta musamman akwai waɗansu bayan Allah waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu a wannan unguwa mu jiya muke samun labarin ɗaya daga cikin ɗalibanmu ko kuma malamai masu eh, ɗaukar karatun da masu midiya mahaifiyar ɗaya daga ciki malam aminu abubakar Allah ya mata da suwa jiya muna fata Allah ya gafarta mata Allah rahamshe ta Allah ya nawar kabarinta Allah ya ba mu haƙurin rashinta to kuma yanzu nan gab da magariba ɗin nan sai ga ɗaya daga cikin dattawan wannan unguwa ɗaya daga cikin mutanen kirki a wannan unguwa malam sha'ibu ɗan sanda Allah ya karɓi rayuwar shi Allahu akbar Allah ka gafarta mai Allah ka ji shi Allah ka rahamshe shi Allah ka nawar kabarin shi ya Allah Allah ka amfani abin da ya bari ka sa musu albarka Allah ka ba mu haƙurin rashin su Allah ka ba mu gudanar da su gobe kiyama Allah ka haɗa mu da su a gidan aljanna gobe kiyama ba a gabatar jana'izar ba sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe amma tare da wannan muna bar addu'a daga ƴan uwa musulmi da waɗannan bayin Allah da muka ambata da waɗanda ma ba mu ambatan ba da waɗanda muka sanin da waanda ba mu sanin ba duka Allah tabaraka wa ta'ala ya san su Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya rahamshe su Allah tabaraka wa ta'ala ka hada musu a gidan aljanna gobe kiyama Allah ka amshi addu'o'in mu Allah ka amshi addu'o'in mu Allahumma rabbana tufusna takawaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha faghfir lana rabbana warhamna Allahumma ghfir na. allahumma gacure mautana allahumma gacurhum warhamhum wa afu anhum wa afihim allahumma nawru quburahum wa wasi amadakalahum wa gasilhum bil ma'i wa sirji wal bar allahumma naqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqi as-sawb al abyar min ad-danas allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hadidina wa ghaibina al ahya'i minna wal amwat وتقبل منا إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فقبل منا إنك أنت الوهاب الفاتح الحمد لله